manyan jigajigan 'yan siyasa kuma 'yan takarar shugabancin kasa a zaben shekara ta 2023 sun yi haɗin gwiwa domin gogarin kwace kujerar shugabancin najeriya daga hannun bola ahmad tinubu a biyu cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ara digital atiku abubakar da rabi musa kwankwaso da peter obi sun shirya bawa tinubu ruwa a kotu wasu jigajigan 'yan siyasa uku kenan a najeriya atiku abubakar na jam'iyyar pdp rabi musa kunkusa na jam'iyyar nnpp da peter obi na jam'iyyar labour party suka fara shirin kullaka wancan kwace mulki daga jam'iyyar apc idan za a iya tunawa jigajigan 'yan siyasar sun kasance 'yan takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 inda suka sha kaya a hannun shugaba bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc yayin da tiku da Peter Obi ke ci gaba da shari'ar neman kujerar Tinubu a matsayin shugaban kasa Kwankwaso ya gana da Tinubu bayan rantsar da shi a Abuja a yayin ganawar an ce Tinubu ya yi alwashin wato yin gwamnatin haɗin kan kasa ya yi alkawarin baiwa kwankwaso minista amma daga misani baya cikin sunayen ministoci 48 da za a rantsar a wannan rana a abuja a wani rahoton da jaridar disney ta buga an dare ana tattaunawa tsakanin 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp nnpp da labour party ta bayan fage rahotanni sun bayyana cewa an fara tattaunawa tsakanin atiku da kwankwaso inda daga baya aka koma ganawar wato da obi da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar pdp rahoton ya tabbatar da cewa mutanen ukun sun amince da jiran hukuncin kotun wanda zai zama alƙiblar da za ta haifar da tattaunawa ta gaba tsakanin shugabannin jam'iyyar adawa guda uku wannan ya ta'allaka ne akan cewa kashi na biyu zai kasance idan hukuncin kotu a halin da ake ciki wasu majiyoyi masu zaman kansu a taron sun bayyana cewa shugabannin adawar na da ƙwarin gwiwar cewa kotun za ta yi adalci a hukuncin da ta yanke na tsige shugaban ƙasa bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc haka zalika majiyar ta bayyana cewa waɗannan shugabannin na fatan a sake yin zaben wanda hakan ka iya haifar da haɗakar da jam'iyyar apc da kuma shugaba tinubu majiya ta kuma tabbatar da cewa idan hukuncin kotun ya baiwa bangaren jam'iyya mai mulki za su buƙaci zaɓin yin haɗaka a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027 to a biyu ma cikin shiri na gaba domin jin wani sabon labarin da dama daga tashar mata ara digital